labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya to bari ki ji in gaya miki Ahmad shi ya sace Aisha yankan rago ya mata ya shanye har romanta ita nake zargi akan batan Ahmad da Aisha kawai munafuncin ku ne irin na mata da kunne na fa ji tana magana ba ruwa na da gulma mecece matsalar ki a rayuwa a wannan budurwarka Aisha ba ta da kishinka kawai a haka suke yawo da kaya gaba ɗaya a yage tana kallon ka amma ba za ta iya canza maka kaya ba a haka kuma ta ce tana son ka kina maganan kaya aisha ta mun komai ba abin da na rasa a wurinta ba abin da bata mun ba kina nufin dan kin samun wannan tsimman a jikina shine kina nufin wai ke kin nuna ke kin nuna bajinta a kaina ai ni na gama yin nadama a rayuwa ku ne kuke cikin nadama a yanzu yes muna tare da ke amma babu yadda za ki iya da mu wallahi ina nan ashe tsiya suke wasan me suke girbawa a ciki ba nake ji kamar muryar labaran a wajen nan eh labaran ne kai labaran matsala ne ka gani fa ba son shi nake ba saboda kuɗin nan yayi kaɗan aiki in aka ce za a inda ba matsala za a so nake in fara barin ƙasar nan ina zuwa ƙasashen waje ina saro kaya sai Assalamu alaikum suna na labaran. Kai da Allah malam ba fa maganar labaran ake ba maganar labarin zuciya ake. Ok assalamu alaikum masoyan maza da mata masu kallon masu bibiyan Labarin zuciya. Abin da ake jira ya zo. Ga mai bukatan kallon fim din mai suna labarin zuciya. Musamman abokan kasuwancin mu yan downloading. Muna farin cikin sanar da ku. Za ku iya mallaka fassar labarin zuciya domin ku tsaftace kasuwancin. Dan kuna bukata ku yi contacting ɗinmu ta lambar wayar mu. Ahmad. ina son ka dan Allah ka karɓi soyayya ta please wallahi ba zan taba karban soyayyar ki ba <laughs> ke ya gaya miki ana so dan kuɗi to kada mu cika ku da surutu labarin zuciya ki the world duk wanda yake son ya san wani abu dangane da labarin zuciya sai ya tuntuɓe mu akan namban wayan mu kaman haka ko kuma ku bibiye mu akan handle ɗin mu muna da a ci gaba da kallon labarin zuciya muna da shi a YouTube dai sauransu muna godiya ga ma'abota kallon mu muna godiya ga masoyan mu